أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرقوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai. wanda wannan wata na Ramadan shi ne wata na tara a cikin watannin musulunci yayin da daidai da goma ga watan shida shekara sha shida. a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wasu sahaba a wannan layi na Hausa road a wannan unguwa mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da ainihin wato tafsirin alkur'ani allah na ke roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka kada allah ya sa abin da muke karanta ya zama musifa a kanmu a jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta uku don haka za mu tashi ainihin wato aya ta hudu wa atun nisa a sadukatihin na nihila na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن أذن لكم kafin mu fassara aya wannan yana tambaya idan mutum yana azumi sai barci sai mafarki mani ya fito masa ya azuminsa yake azuminsa yana nan ya ci gaba Dan mafarkin a daga su a halamin ne kawai yayayen mafarki ne mafarki in ba na annabawa ba ne ba a gina komai a kansa shi yasa wancan malamin da yana magana a akan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ce latin wahaya min ru'ya inna lahu idana idza namatil mu lam yanumi kada kai inkarin mafarkin annabi saboda shi annabi yana da wata irin zuciya yayin da mutane suka kwanta da zuciyarsu da idansu bacci yake amma shi annabi idan ne yake yin bacci zuciyarsa ba ta yin bacci yadda ba za ka yi mafarki ba wani ya gaura ma mari kana haɗuwa da shi a hanya ka gaura mai mari ce ya aka yi ne ka ce wallahi na gani a mafarki ne ka gaura mai mari shi ga rigima za a hauyi saboda haka ba wani abu akai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atun nisa'a lallai ku ba mata sadaqatihinna wato ni nihla wannan wajibi ne ko kyauta ce daga gurin Allah fa in tibna lakum an shay'i minhu nafsan idan su matan suka ɗauki wani abu daga cikin sadakin da aka ba su suka ba ku ta hanyar daɗin rai Allah sai ya ce fa kuluhu ku shi sadakin hani'an yana mai daɗi sannan mari'an yana mai ainihin wato sauƙin haɗiya. wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna malamai suka ce sadukatu da ma'anan ainihin wato muhur ibnu ashur a littafinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa sadaqatu jam'u sadaqa bid-dammi da was-sadaqatu shine mahrul mar'a wato sadakin mace mushtaqqun ne min as-sidqi yace an tsago wannan kalma ne daga as-sidqi li'annaha haqiqatun domin shi wannan sadakin kyauta ne yasbiqu hal wa'du kafin a ɗauke ta a bayar sai alƙawari ya gabata don sai mutum ya turo magabatan shi tukunna an zo an ce to an yanka sadaki naira dubu hamsin ko dubu talatin ko dubu ashirin kaga kafin bayar da ita sai alwa'adu sai alƙawari ya riga ya gabata tukunna ya ce fayas dukuhul ma'uti shi kuma wanda zai ɗauke ta yi bayar lokacin da ya ɗauka ya bayar yanzu alƙawarin da aka da shi ya gasgata wannan alƙawarin ya ce to yayin da ya zamanto alƙawari ne da ake yi na bayar da shi wannan abin wanda daga baya shi wanda aka alƙawarin da shi yake cikawa wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi ya ce masa ainihin wato sadaki shi yasa wannan cewa atun nisa a ba mata malamai suka yi magana guda biyu shin da wa ake magana cewa wa atun nisa a hinna? mazan ake magana su ne za su ba mata sadaki ko ko su waliyan mace da suke ɗaukar nauyin ta suke kula da ita take karkashin su su ne za su ba ta ainihin wato sadaki mun sha bayani muka ce idan aya tana ɗaukar ma'ana biyu ko uku ko biyar ko goma duka masu kyau ne to ya cancanta a fassara littafin Allah da ita don haka a nan gurin ya kunshi guda biyu shi namiji idan zai auri mace ya zama wajibi kafin aure sai ya ba da sadaki shi kuma uban yarinya ko wanda ya tsaya a matsayin wali yayin da aka kawo sadakin mace aka ba shi, to ya zama wajibi shi ma ya ɗauki sadakin ta ya ba ta. don haka duk wanda aka ba shi sadakin yarinya ya sa a aljihunsa ya ɗure kuɗin ya kashe to ya ci wuta balbal in an je lahira su yamiya shi yasa Allah ya kawo wa atu alwawun ce isti'nafiya atu kuma ku basu fi'ilu amrin ne mabniun ala hasbin nun litisalihi bi wawul jama'a wa wawul jama'a damirun baridun muttasilin bi fi'ilin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il Annisa'a shine maf'ulun bihi na farko na wa atu sadaqati shine maf'ulun bihi thani na wa atu dan haka maf'ulin bihi ne mansubun alamatun nasbihi shine ainihin wato alkasra niyabatan an alfati li'annahu jam'u muannas salim sannan bayan sadaqati shine maf'ulin bihi sannan ga hunna an yi idafa da haka malamai suka ce wannan idafar da aka idafa ce littamlik yana nuna cewa matan su kaɗai suka mallaki sadaki wannan yana daga cikin gata da addinin musulunci ya zo ya yi ma 'ya'ya mata wanda ya samu addinin musulunci ana wa mata kama karya shi yasa idan akwai mutanen da ya kamata su fi kowa sanin darajar annabi da girmansa babu kamar matan musulmi don ba wanda annabi ya same su a ƙangi na bala'i a duniya ya ceto su daga wannan ƙangin kamar mata annabi ya samu ana ma mata abubuwa barkatai wanda shi yasa suratun nisa'i take ta tattauna wasu matsalolin daga ciki mace a ɗauke ta a aurar da ita ga wanda ba ta so annabi ya zo ya hana ya ce ba za a ci gaba da yi ba har malamai suka yi rubuce-rubuce a kan hukumin nikahil ba? hukuncin auren dole shi ya sa annabi ya faɗa kafin ya koma zuwa ga Allah ya ce albikiru azan. budurwa ma in za a aurar da ita sai an zaunar da ita an tambaye ki kina so ko ba kya so saboda a bata cikakken inci a daina yi musu kama karya kuma an sha samun wata a ɗaura mata aure ba ta so ta kinkimo matsalar ta zo gaban annabi idan ba ta so annabi ya kashe auren don a zauna ainihin wato lafiya to wannan kama kare annabi ya samu ana wa mata wannan daga cikin kama kare yadda annabi ya samu ana wa mata akwai maganar sadaki ko dai mutum ya ɗauki mace ya aurar da ita ga wani ba sadaki ko da sadaki ya karɓi sadakin ya ɗure ya sa aljihunsa ya kashe Allah ya saukar da aya ga ta a gaban mu cewa atin nisa a hinna. lallai a ba mata sadakin su aka kawo idafa litamlik dan a nuna maka cewa duk duniya in ba matan ba ba wanda yake da mallakin wannan ainihin wato sadaki shi yasa bayanin da zai zo nan gaba malamai suka ce da za a kawo sadakin yarinya waliyinta ya ce ta bashi ta ɗauka ta bashi saboda tana jin nauyin shi ba za ta iya hana shi ba ba ganin damarta ba kawai saboda jin nauyin shi tana ganin idan ba ta yi ba ta saba mai idan ya karɓa ya ci ya ci wuta balbal wannan kula da haƙƙi ne na mata musulunci ya zo ya samu ana auren mata barkatai wani sai ya aure mata ɗari shi kaɗai ya zo ya kawo sharaɗi guda hudu da muka faɗa kuma ya cikar a aura ya wuce hudu an taimaki matan ko ba a taimake su ba daga cikin abin da musulunci ya samu matar baban mutum ma idan ya mutu ya bari sai ga kai mutum ya zo ya gaje ta ita ma mata shi shine abinda zamu karanta nan gaba wanda Allah ya hana ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila yazo ya faɗi nau'ikan mata guda goma 14 wanda zamu tarar a gaba wanda ya faɗi cewa ba za a aure su ba ba a karantar da mata kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fara karantar da su har ya sa mata wuni na daban don karantar da su mata. kafin zuwan bandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu kai mace ba ta da ma yancin ta rayu kamar yadda kowa yake rayuwa idan an haife ta in mutum bai so sai je ya buɗe rami ya kawo ta ya saka da ranta ya rufe a ciki kuma ba mai magana har Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa a wannan lokacin aka yi su bishara cewa ya haifi ya mace Allah ya ce zalla musu waddan wa huwa kazi da an ci ya haifi ya mace ka ga fuskarsa ta tinnike ta yi bakin kirin ka ga damuwa ta tare da su Allah ya ce ya tawara min alƙomi min su'i ma Za ka ga yana ɓoye wa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi ya haifi ya mace ayyumsiquhu ala hunin ko ya riƙe ta a wulaƙance. ba ci ba sha ba mutunta ta ba ɗaukan nauyinta a matsayin ta na mutum am ya dusu hufi tura ko ya je ya buɗe ƙasa ya kawo ta da ranta ya saka a ciki ya rufe Allah da ya tashi zai rufe maganan sai da ya kawo kalimatu tambihin wasu ta'in ya ce ala ku saurara da kyau kuji wallahi sa'a ma ya haku muna masu yin irin wannan hukuncin akan mata wannan hukuncin da suke yayi muni har Allah ma sai da ya faɗa abin da zai faru a alkiyama irin waɗanda aka yi musu wannan kisan ya ce wa idal su su'ilat bi yi zambin wutilat wacce aka buɗe ƙasa aka saka ta da ranta aka rufe a ciki Allah sai ya tambaya wani laifi kika aka miki haka ba laifin zaune ba na tsaye to shi yasa a ayat da muka kawo je wajen raba duniya gida hudu akan matsalan haihuwa Allah sai ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha da ya tashi sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan sai fara taqdimin mata sannan ya kawo kalman inasan na kira sannan sai ya ce wa ya habu liman yasha'u dhukur sannan kalman dhukur ya kawo ta bil alif wallah ku je ku koma ku karanta tuhfatul maulud na ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace ina ma a ce mutanen mu na karatun nahwu mai zurfi da karatun balaga mai zurfi yace da sun fahimci hikimar da yasa Allah da ya tashi ya takdimin mata a ayar sannan ya kawo kalman inasan nakira sannan ya kawo kalman azzukur da ma'arifa bai kawo ta nakira ba kamar yadda ya kawo mata wannan Allah ya yi ne dan ya girmama matsayin su matan ya darraja su ya ainihin wato mutunta su musulunci ya zo ya yi balas cewa man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba dan haka yazo ya kawo certificate guda goma wanda su ake da buƙatar namiji ya tafi ya je shiga aljanna su ake da buƙatar mace ita ma ta tafi da su innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati har zuwa Allah ya rufe an yace waz zakirina Allah kaseeran waz zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima dan mutunta ainihin wato su ƴaƴa matan wannan shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato faɗa dan haka ibnu ainihin wato ashuri ya kuma faɗa yake cewa janibani mustad'afani fil jahiliya Bangarori guda biyu suna da rauni a jahiliya ya ce aliyatim wal mar'a da maraya da kuma mace shi yasa da ku ga ai ayar da wata fara da maraya kafin wannan bayan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida da aka gama sai aka ce wa atul yatama amwalahum ana gama sai aka zo in khiftum alla tufsitu fil yatama fanki ume ma qabalakum ana zuwa sai aka ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihila domin a jahiliya ba wanda aka fi cuta a rayuwar jahiliya kamar mace da kuma maraya sai yake cewa wa haƙa ne magbunin fihi ma a kuma. haƙoƙi ne da za ka samu ma'abuta su suna da kwaɗayi wajen su ga sun danne haƙƙin nan malul yatim dukiyar maraya wa malul nisa da kuma dukiyar mata falizalika harasa a ashadd hirasa Ya ce saboda wannan ne ya yasa kaga ƙura'ani yana gaidin ɗinta, yana ba ta kariya matuƙar kariya shi kuma Allah ba abin da yake kishi a kansa irin wanda yake mai rauni ne a ƙara masa rauni yanzu nan da ga Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki matakin da duk baka ainihin wato tunani da abil wasiyati bi haƙƙi malil yatim sai Allah ya fara wasiya akan dukiyar maraya wasanna bil wasiyati bi haƙƙil mar'a fi malin sannan Allah maɗaukakin sarki sai ya biyo kuma da wasiya akan haƙƙin mace shi yasa zamu je mu tarar a cikin ayoyin can gaba da Allah ya faɗi mastan da ba za a aura ba sai ya ce wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ko ya faɗi waɗannan ainihin wato matan wal muhsanatu illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وإلا an ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم موسنين غير مصافين سيكتي فما استمتعتم به منهن فآتوهن ujurahunna lalle duk wanda ya auri mace ya ji dadin zama da ita to lalle dole sadakin da aka yi cewa zai bayar ya zama wajibi kan shi ya ainihin wato bayar dan haka hadisi ya tabbata a cikin al-mustadrak al-sahihaini na Abu Abdullah al-Hakim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad wanda al-Hakim ya rasu hijira 400 da ainihin wato biyar da kuma sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi ya kawo babu ma ja'a fi hafsus sadaqi anil mar'a babin da ke magana dangane da tsare sadakin mace a hana ta hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce inna a'adama zunubi inda Allah na daga cikin mafi girman zunubai a gurin Allah rajulun tazawwaja mar'atan mutumin da ya auri wata mace falamma qada hajatahu minha lakaha. bayan an yi zai biya sadaki bai biya sadakin ba sai da ya gama biyan bukatar shi da ita sai ya sake ta sannan wa za babi mahari mahariha kuma ya tafi da sadakin wannan ita ce yana daga cikin zunubai mafiya girma sannan wa rajulun amala rajulun da mutumin da ya ɗauki wani mutum aiki fa za a babi ujiratihi ya gama aiki ya kamata ya biya shi sai ya ki biyan shi sai ya gaba da kuɗin. wannan shi ne abu na biyu wa akharu yaqtulu dabbatan abasan da wanda zai zo kawai ya kashe dabba dan wasa na ba da labari a wani karatu a munasabar wannan matar ta Kano da ta samu yaro ɗan shekara biyu da watanni ta karya shi guri har guri shida ta fasa masa ido ta sa reza ta yanka masa harshe sannan ta fasa masa marena shi yasa maza ku ji tsoron Allah ba in an rabu tsakanin mace da namiji kishiya wanda haka Hausa ke cewa ko to ba sa daga cikin wanda aka yadda masu su rike yaro domin iyayenmu mata Allah ya jarrabe su kaso 100 daga cikin su kaso 80 ko 90 ba su da amana akan ƴaƴan da ba su suka haifa ba duk ɗan da ya taso ko yarinya da ta taso ba a gaban mamatta ba za ta faɗa maka irin bala'in da ta fuskanta a rayuwa saboda ta taso ba a gaban mahaifiyarta ba su kuma da yawa daga cikin maza da an ce an samu matsala ta rabuwan aure sai mutum ya je ya ce sai an ba shi yaren shi saboda watakila ya ga alaƙa tsakanin uwar da 'ya'yan yana ganin ta wannan hanyar ne zai iya musguna ma uwar to sai ya kwato yaran to ya kamata mutane su sani ba idan kuka rabu da mace kai kana namiji ba kai kake da haƙƙin riƙe yaran ba musamman mata ne ita uwar ita take da haƙƙin riƙe yaran har sai lokacin da ta yi aure idan tana da uwa mace ta ci gaba da riƙe mai yaran sai idan akwai matsala ta tarbiyya shi yasa shekul islamu bin taimiyya ya kawo wata ƙadiyya a cikin majmu'ul fatawa wata mata bayan sun rabu da mijin rikima ta kaure aka tafi gurin alƙali da aka je sai aka ce a ba yaran zaɓi ko ya bi mamar ko ya bi baban da yaron ya tashi sai ce shi baban shi zai bi ba zai bi mamar ba wannan abu ne gari mafi yawancin aka samu wannan matsalar in aka ce ma yaro ya zaɓa mamar ko baban wa yake bi eh uwa yake bi domin kowane ɗaya ya fi shakuwa da mamarsa sama da mahaifinsa yaron kawai sai ce shi baban shi ba zai bi mamar ba sai aka ce saboda me za ka bi mamar ba za ka bi baban ba za ka bi baban ba za ka wasu ya ce saboda ai maman shi tana takura mai karatu idan ya tafi gurin baban shi kuma a can bai takura mai karatu kuma akwai kayan wasa a can da yawa to don haka sai aka ce to tunda mamar tana takura mai don ya zama mutumin kirki to ba zai bi baban ba mamar zai dawo da haka sai ibnu taymiya yace idan an samu irin wannan matsalar daga ƙarshe kai akan duba maslahan yaro ne ina ne zai fi jin daɗi a zaman shi na rayuwa in gurin baban ne ya zauna gurin baban in gurin maman ne ya zauna gurin wa gurin mama to sai na kawo wata kissa da ta faru a wani mutum yake ba da labari wani malami ya ce wanda abin ya faru da shi shi yake faɗa min yake ba shi labari a saudiya abin ya faru yana cikin shekarunsa na ji da ƙuruciya ya zo wucewa a kan titi kawai zai tsallaka titi kan mota sai ga wata karya wannan karyar ita kuma ta haifu ‘ya'yanta guda bakwai za ta tsallaka titi shi ma zai tsallaka kuma kun san dama dabbobi mafi yawanci in suka haihu suna da faɗa. ko ka za ta yin ta yaukin ƙasa za ga tana ɗakuri kara a taɓa mata ‘ya'ya ballanta na karya ita dai karyar nan kawai ta mai haushi saboda difa'i da take kar a taɓa mata ‘ya'ya shi kuma kawai sai ya dawo don mai za ta mai haushi ya sa mota ya dinga banki 'ya'yan kariyar nan ɗaya bayan ɗaya sai da kashe su duka guda ba mai zai faru shi kuma yana da 'ya'ya guda shida yana ciki yana na bakwai yana ciki bai zo duniya ba yadda ya dawo da mota ya dinga banki 'ya'yan karyar nan haka Allah ya jarrabe shi a rayuwar shi duka ƴaƴan shi guda shida kowannen sai zo zai tsallaka mota Allah ya turo wani mai mota ya gaba da shi sai da na ɗaya ya mutu na biyu ya mutu na uku ya mutu na hudu ya mutu na biyar ya mutu na shida ya mutu saura na bakwai a ciki daga lokacin ne ya gane cewa yanzu wannan bala'in da yake samun shi sakamako ne akan wancan aikin da dan Allah sai sannan ya dawo yi ta tuba yi ta roƙon Allah Allah ya yafe mai na bakon da ke ciki Allah ya tsallakar da shi sannan ya samu na bakon ya tsallake yanzu wannan fa kare ne fa aka yi masa haka Allah ya ɗauki mataki ba wanda kare yana daga cikin dabbobi wanda suke asfalis safi wato kaskantattu mafiya kaskanci a cikin dabbobi amma aka mai irin wannan kisan amma Allah ya ɗauki mataki irin wannan ya kake tunanin wanda zai zo kawai ya zo ya kashe ɗan adam ba tare da haƙƙinsa ba ai musibar da za ta faru tana da yawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah ta'ala ya ce lalle a ba mata sadakin su wato nihila malamai suka ce nihila din nan wato al'ata kyauta ce daga gurin Allah ko nihila da ma'anan alfardu akan ce annihilatu ana nufin addini akan ce annihilatu ana nufin al'aqida shi yasa muna da littafi na wannan shaharastani al-milal wan nihal ko dan haka annihal akan faɗa da ma'anan al'aqida sannan akan ce annihilatu ita'ul mar'ati maharuha wato ba mace sadakinta sannan akan ce annihila da ma'anan iddia sannan akan ce annahalu da ma'anan zubabul asl lizzakari unsa wato zuma idan kai ainihin wato saƙa mace ce ko ainihin wato namiji ba akwai suratun nahali ba wa hara buka ilan nahali Allah ya yi wahayi zuwa ga ainihin wato kudan zuma shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa da qatada da ibnu jirejin da ibnu zairin cewa atun nisa a sadaqatihin na nihila da ma'anan faridatan dole ne sai an ba su ainihin wato sadakinsu dan haka ai atu muhurahunna fa innaha nihilatun ai shari'atun dan haka wasu kace wa atun nisa a sadaqatihin na nihila da ma'anan shari'atun wa dinin wa mazhabu wannan duk malami sun faɗa ali bin abi talha daga ibn abbas ya faɗi cewa annahilatu almahar muhammad bin ishaq an zuhri an urwa an aisha tace nahilatan da ma'anan ainihin wato farilla duk malamai sun yi wannan ibn zaidin yace annahilatu fi kalamil arab shine alwajib idan an ci annahila a yare na larabci shine alwajib yaqulu akan ce la ha illa bi shay'in wajibin laha don haka akan ce kada ka kuskura ka auren ma'yarka da wani sai idan akwai wani abu wanda ya wajaba a aurar da ita shine sadaki walaysa yanbaghi li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an yanki illa bi sadaqin wajibi. dan haka in ba annabi ba ba wani mutum da ya isa aure mata ba sadaki shi kuma annabi in yana so da mace in ya ganta za a iya daura aure ba sadaki kuma auren ya dauko shi yasa wata mata ana tsaye ana karatu a majalisi ta zo ta tsaya ruwayar cewa ta yi ma faqamat qiyaman tawila ta tsaya tsayuwa mai tsaye ta ce ya lallahi ina son ka idan kana suna na ba da kaina gare ka kaure ni annabi ya sun yadda kan kanshi ya dago kanshi ya kalle ta daga sama har ƙasa sannan sai sun yadda kan kanshi zai bai ce komai ta ci gaba da tsayuwa ta ci gaba da tsayuwa wani sahabi dai ya fahimci annabi bai da bukata ya ce to ya lallahi in kai fa baka bukata fa ta wani mabukaci nan yana bukata malamai suka ce dalilin da ya sa annabi bai ce bai santa ba bayan da ya kalle ta daga sama har kasa ya saukar da kai shi da annabi ya ce bai santa da ya kashe mata kasuwa don ba wani abu da annabi zai ce bai su wani ya ce yana san shi to kun san shi kwararren malami ne ya fi kowa iya karantarwa ya san inda ya kamata a yi shuru da inda ya kamata a yi magana sallallahu alaihi wasallam da haka yana kallanta da ya saukar da ya gane nan ba gurin da ya kamata a yi magana ba in an yi magana an kashe mata ainihin wato kasuwa to wannan yana da ainihin wato ciki Da haka allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai a ba mata su wajibi ne shi yasa nihila ɗin nan wasu ka ce tamizi ne shi dama tamizi shine abin da yake bambanta wani abu da ainihin wato wani abu wasu suka ce a'a nihila din nan halun ne min damiril fa'il shine wa atun nisaa sadaqatihinna wato nahilina ko manhulat wasu suka ce ainihin wato nihila din nan wato maf'ulun mutlaq ne na'ibun anil masdar ai anhilu sadaqatihinna nihila duk malamai sun yi wannan maganar. Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu idan su suka dauki wani abu su matan suka baku akan dadin rai daga gurin su Allah sai ya ce to fa kuluhu ku ci dan haka fa in ibna lakum an shay'in a atahu an tibi khatiri in su suka dauka suka bayar da shi akan dadin ransu fa in tanazalatil mar'atu an shay'in min mahari halir rajul min ba'd al fard al mahari an tibi khatirin minha warida nafsin duna dirarin aw tahdidin aw khadi'atin fala ba'sa alaihim fi zalika Da haka malamai suka ce idan mace ita ce ta ɗauka ta baka ba tare da yaudara ba ko tsoratar da ita ko yi mata barazana cewa wallahi in baki kawo ba tun dai san kaza kaza zai faru ba yadda za ta yi tunda tana karkashin ka ne sai ta ɗauka sai ta bayar to akwai matsala Da haka Allah sai ya ce fakuluhu hani'an mari'a to a yanzu a lokacin za ku iya cin sa ta hanyar ainihin wato sauƙi sannan yana mai muku daɗin haniya da haka suka ce wannan jimlar da Allah ya ce fa'in ibna kuma an shi'in minhu na fakuluhu hani an mari'a ita ce jawabu shardi na fa'in ibna kuma an shi'in minhu na fakuluhu hani an mari'a da haka suka ce a nan gurin hani an masdar ne ya zo ala wazani na fa'ilu da haka suka ce na atin mazdarin mahadufin. Shi ne fa in tibna kuma an in minhu nafsan fakuluhu akalan hani hani'an mari'a dan haka akalan ɗin sai zamanto ainihin wato masdarun ne na'atun ne li masdarin ma'rufa sai zama ne akalan hani hani'an ma'ari wasu suka ce a'a hani'an din nan masdarun ne fi maudu ilhal. wato masdar ne a wajen ainihin wato hal zai zama ainihin wato takadirin sa fa in kuma an in minhu nafsan fakuluhu muhanna'an wato ku ci shi sai zama ainihin wato muhanna'an shine ainihin wato hal din dan haka mari'an duka ainihin wato tafiyar su daya dan haka wahani'an mari'a shine shafiyan sa'igan abu hamza yace hani'an shine la isma fihi abinda za a ɗauka a baka in ka ci ba zunubi mari'an shine li'ada fihi wasu suka ce hani'an shine lazizan mari'an shine mahmudul aqiba wanda yake karshen sa yana da ainihin wato kyau wasu suka ce hani'an mari'a shi ne malatan gisa fihi wasu suka ce shine ma saga fi majrahu wala gasa bihi min hassahu abinda yake da daɗin haɗiya wanda idan ka ci ba zai makule ka ba shi ne fakuluhu kuluhu hani'an ainihin wato mari'a mun karanta baiti da ku a nan cikin mai ashariya ko a farko ba yana cewa a ya gafilan walmautu mautu ya qurbi ba a hammaka mar'a fi maribika me ya mara'u eh a jiddaka kalamta amal a jaddad bika al'ayyamu wan nafsu tahra'u a jiddaka kalamta amal bima kunta taqra'u ka annaka min khadbil manuni mubarra'u kun ga aya gafilan wal maut bil qurbi yatra'u a hammaka mar'a fi maribika fi mari'ika yamra'u ina fata an fahimta dan haka wannan shine fakuluhu hani'an mari'a dan haka suka ce akan ainihin wato wannan wa ala hadha fala yajuzu lirrajuli bi halatta ga mutum ba an yi akula malal mar'ati aw shay'an minhu ya ci wani abu na dukiyar mace illa idan alima anna nafsaha tayyibatun bidalika sai ya san cewa in ya ci ranta zai mata dadi to sai ya dauki wani abu sai ya ci fa in talaba minha shay'an wa hamala al khawf idan namiji ya nemi wani abu a matarsa tsoro ne yasa ta dauka ta bashi ba ta da yadda za ta yi ba ta aminta daga sharransa ba ne ya sa ta bashi? shi to shi ma idan ka karɓa ka ci akwai matsala wasu akwai mazan da suke yin haka ko idan matarsa na da wani abu ya zare mata ido sai ta kawo in mata kawo wato daga lokacin ta dinga ganin wulaƙanci iri-iri daban-daban to fa duk wanda yake kai a matsayin in Allah maɗaukakin sarki ya maka taufiki matarka ta zama hajjiyar birni ko kwa ta zama hajjiyar birni shi kenan wannan babinsa daban sai ka fahimci cewa ke ɗawainiya da kai ba dole ba ne har yanzu kai a matsayinka na namiji kai Allah ya ɗora maɗauniya da ita sai ka koma ka bi waccan ka'idan na liyun fi ƙudu sa'atin wa man ƙudira alaihi liyun falyunfiq mimma ta hula. ka je ka bubbugo ka dawo ka ce to kai fa ga iya abin da Allah ya baka kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ba zai takura mare ya ce ta wasai abin da ya bata sai ya ji ba da zalika usran yusra to amma in ba haka ba akwai matsala ai kun ga matar Abdullahi dan Mas'udu Zainab ai kana da kuɗi har zakka take ke yasa da tazo za ta yi zakka ta je ta ci a tambayo annabi ya halatta ta bashi annabi ya ce eh, ya halatta za ta iya bashi kama an ka ta kuɗi sai ta dinga baka ka amma duk ran da ka motsa za ka ƙaro aure za ka sha gori wallahi wallahi za ka sha gori wallahi sai yan kaɗan daga ciki akwai mata da za ka same su na kirki wanda suke sadaukar da su da abin da suka mallaka irin yadda na na khadija ce ma manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama Ba ta taba goranta masa wani abu na dukiyarsa ba da ta yi masa hidima da shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rabu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wataala amma an ba haka ba akwai wanda matarsa ta bashi jari <laughs> yana sana'a ta fahimci zai ƙara aure ta kwace jari <laughs> haɗinkin da ta mai wala sai da ta kwace ta. <laughs> to kaga irin wannan gaskiya sai an ba hankali Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce wala tu'tu sufaha wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Allah ta'ala ya ce wala tu'tu sufaha'a to kada ku ba wawaye amwalahum dukiyoyinsu allati wacce ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ya dora muku nauyin kulawa da ita warzuquhum ku dinga ciyar da su fiha daga cikin abin da aka samu na riba a cikin wannan dukiyar waqsuhum sannan ku dinga ba su abin da za su dinka kaya kasi tsiraici Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku dinga ainihin wato faɗa musu magana mai kyau na haka fi'ilin wato wala tu'tu kada ku ba su ai a farkon ayar da muka karanta abinda Allah ya fara faɗa shine wa atul yatama ko ku ba marayu dukiyoyinsu to da yace a ba marayu dukiyoyinsu a cikin marayu ba kowanne bane ya cancanta kuma a ɗauki dukiyar shi a bashi domin makasar shari'a guda biyar wanda yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta addini saboda su abubuwa ne guda biyar na farko akwai hifzuddin tsara addinin shi kanshi wannan ya sa sai aka shar'anta jihadi idan wani matsayaci ya miƙe ya ce masu addini ba za su yi addini ba to sai a tashi a yi jihadi ko rai zai fita sai an yi addinin Allah wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya shar'anta addini shi ya yasa zaka ga ba manufar addinin musulunci ba ne a zubar da jinin mutane a'a inda yadda za a kauce maka a kauce amma wani ya miƙi ya ce ba za a yi addini ba dole kawai sai dai a mutu to ba yadda za a yi mutuwan ya riga ya zama lalura don ba za a fasa ba don ko an yi addini ko ba a yi ba za a mutu aina ma ta kuno yudirikumul mautu inna limanuna hiya sabilu faman ta lam yantahi birijlihi fa ka anqadi abu na biyu bayan hifzuddin sannan akwai wato hifzun nafs kiyaye rai shi yasa Allah ya sanya kisasi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil wal unsa idan wani ya kama wani ya kashe shi shi ma a kamo shi a kashe dan a zauna lafiya saboda rai tana da muhimmanci kuma shi yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun a cikin qisasi wani in ya kashe wani a kamo shi a kashe akwai rayuwa Ke ya ci ya ulil albab ya kuma ta hankali sana abu na uku akwai hifzil mali kiyaye dukiyar mutane shi sa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minku. karkashin wannan dan a tsare dukiya sai aka sanya haddi na sata idan wani ya zo ya dauki dukiyar mutane ba akan ka'ida ba ya sata dan a tsare dukiyar mutane sai a kamo hannun sai a dade gobe kare kara zuwa je taba dukiyar mutane saboda dukiya tana da matukar muhimmanci ƙarƙashin wannan abu na hudu sannan akwai hifzil il tsara mutuncin mutane sai aka sanya haddi na kazafi da zaran ka je ka jefi mutum da abin da bai yi ba to sai a zo da kai in baka da tabbas da dalili cewa yayi sai a kwantar da kai a maka bulala kamar yadda yanzu kawai mutum sai je kirkiri labari ya je saki a social media haka ake su kuma mutane yanzu da facebook da whatsapp ya zama mayan ta ƙwa'anin hawa in huwa illa wahayin yuha mutum ya je ya ga abin yadda ka gaya ya gani a Kur'ani da bukhari da muslim ya ce ai a facebook ya gani wallahi haka ake sannan abu na hudu shine hifzun nasal na biyar tsare dangantaka shi yasa sai Allah ya hana zina sai ya ce a aure to don haka wannan yayin da Allah ya ce a ba marayu dukiyarsu to akwai wanda idan an ba shi dukiyar za ta tozarta sai Allah ya ce to ba kowa ya kamata ba a cikin marayu a ɗauki kuɗin shi a ba shi don kuɗin zai lalace sai ya ce wala su faha'a kada ku ba ainihin wato marayu wawaye amwalakum me yasa Allah ya ce amwalakum bai ce amwalahum ba bayan ai cewa wa atul yatama amwalahum don ya nuna cewa idan kana rike da dukiyar maraya in ka ci da dukiyar gaba za ka ci gaba shi ma zai ci gaba idan ta lalace ka lalace shi ma ya yi mai ya lalace shi yasa a can ya faɗa ya ce dukiyarsu a nan ya faɗa sai ce dukiyarmu sai ya jingina dukiyar zuwa ga wanda suke juya ainihin wato ita dukiyar ɗin don haka allah maɗaukakin sarki ya faɗa ainihin wato wannan magana don haka sai ya kawo wawul isti'inafiya la harfun nahiya wa jazmin hani Allah yake kada ma a basu ba can ya umarni ba ya ce a basu to nan Allah kuma ya hani ya ce kada a basu tu'tu fi'lun mudari'un ne majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasbin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il as-sufaha shine maf'ulun bihi awwal amwala shine maf'ulun bihi sani wa huwa mudafun kun mudafun ilayhi allati dinnan is wa huwa man'ut ismu mawsulin ne mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin na'at ja'ala sai da man fi'lun madin ne mabniyun ala al-fathi maf'ulun bihi na ja'ala na farko an shafe shi shine ja'ala ha wacce Allah ya sanya ta ita dukiyar zai zamanto Allahu lafzul jalala shine fa'ilun mu'akkar lakum zai zamanto ainihin wato jalul majrur al-imam al-qurtubi abu abdullahi muhammad bin ahmad bin Abibakar, bakar bin alfar al'ansari al-khazraji shamsuddin al-qurtubi wanda ya rasu hijira 671 ya ce lamma ta'ala bi dafi amwalil yatama ilaihim yayin da allah ya yi umarni da addu abba marayu su fi qawlihi wa atil yatama amwalihim wa isa lis sadaqati ila zawjati da kuma a bayar da ainihin wato sadaki akan mata bayyana Allah sai ya bayanin annas safiha wanda yake wawa ne wa ghairal baligi da wanda bai balaga ba la yajuzu daf'u malihi ilayhi to bai halatta a dauki dukiyar shi a bashi ba yace fadallatil ayatu wannan ayar sai take nunin cewa ainihin wato ala thubutul wasi wal wali wal lil aitam akan tabbacin cewa idan aka mutu aka bar maka ainihin wato wasiya kai wali ne ko ainihin wato wasi ne ko wakili ne kai akan dukiyar marayatu ya zama wajibi ka lura da halin da zaka dauki dukiyar ka bashi yace wa ajma'a ahlul ilmi ala anna alwasiyata ila almuslim alhurr athiqati aladil ja'izatu sannan wannan maganar da Allah yace wala tu'tus sufaha akada ku ba wawaye dukiyarsu malamai sun yi magana su waye ainihin wato as-sufaha wawaye a na farko kalmar safihi akan faɗe ta da ma'anan ainihin wato aljuhalu akan ce Asafihu ana nufin aljuhalu jahilai Allah ya ce wa idza qila aminu kama amana an-nas a Nu'aminu kama amana as in an ce ku zo ku yi imani sai su ya zamu imani kamar yadda wawaye suka yi imani A sufaha anan shine aljuhalu shi yasa Allah ya yi sauri ya mai da martani ya ce ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun sannan akan ce as-sufaha'u ana nufin al-yahud wal munafiquna yahudawa da munafikai Allah ya ce sai ya qulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin sannan akan ce as-sufaha'u kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ce a nan gurin su ne an-nisa'u was-subyan kananan yara da kuma matan da suke almubazzarai ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a can a ayatul dani da muka baro ya ce fa in kana allazi alaihi haqqun fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati an yamilla huwa falyamlil waliyuhu bil adli to wancan safihu din da yake cikin waccan ayat ta dani sune wa'annan Allah ya magana anan yace wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sannan hakan ci as-safihu da ma'anan al-halaku halaka ko wawanci ko wauta Allah ya ce wa man yargaba an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahum fid dunya wa innahum fil akhirati lamin al-khasirin lamin salihin Allah ya ce qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin sannan ya ce wa ila adin akhahum huda mun tura ainihin wato annabi hudu zuwa ga ɗan uwansa ɗan uwansa qala da yaje yace masu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah banda Allah babu wanda ya cancanci a bauta masa yace musu afala tattaku inda ba za ku ji tsoron Allah ba qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya manya masu kudi da masu mulki ka san dama ɗabi'a ce din da kaga ana rikici da addini to su suke yi in sun samu dama shikenan sai a yi ta faɗa da addini ko kuwa a zo a zagi annabi a kai mutum kotu an tabbatar ya yi kotu ta sake shi kuma a ce wai mutane na ɗaukar doka a hannu shikenan haka ake har ma a samu cikin gwamnoninmu wasu su tashi su je su yi ta'aziyya wata ta zagi annabi an yanka ta yanzu har ma wani ya fara kiraye-kiraye wai lallai a zo a biya ‘yan uwanta tadiya saboda waya an ɗauki doka a hannu mutanen mu mutum nawa ke kashe a kudancin najeriya ba wanda yake magana an kashe su su ba rayuka ba ne illegal mutum ba abin da ya kawo ne zai kashe shi amma su mutanenmu da yake ba mutane ba ne ba wanda yake ta ba wanda ma zai zo ya maka jaji daga kudancin najeriya wai an kashe ma ɗan uwa a can ballantana a ce a biya kadiya kuma fa wannan kadiyar fa ba fa wani gama garin mutum fa aka taba ba ana fa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yanzu kwanaki a harkar social media din nan akwai wanda naga hotonsa an tattanza mai kama me ya faru an ce ya zagi shugaban kasa ne a wani guri aka canza mai kama da ya zagi shugaban kasa aka canza mai kama ba shegin da ya fito ya ce ai ba a kyauta ba dan mai dan yayi zagi za a ɗauki doka a hannu a kai shi kotu mana shiru suka yi abin da yayi aka mai sun yadda an yi daidai amma saboda annabi ba shi da kima annabi yayi arha kowa in ya tashi kawai sai diro kan annabi ya taba shi kawai ya wuce saboda shugabanninmu kujerarsa ta mukami tafi damun su sama da kariya akan addininsu duk mukamin da mutum zai rike a duniya wallahi in ba zai ma addinin Allah da wannan mukamin ba Allah ka tsine mu wannan mukamin kuma ƙarshen abin da zaka iya yi in dai za a taba mutuncin annabi kana da kujera ta mukami ba kai amfani da gurin kare mutuncin annabi to ban san kuma me za a taba a duniya ka kare ba ban sani ba domin manzon Allah ita ce kwanduwa ta zuciyar kowane musulmi in ana so a gane al'umman musulmi tana da rai ko ba ta da rai to annabinta ake taba da zaran ya zama ana taba annabinta ana zauna lafiya ba abin da yake faruwa to kai an san zuwa kai kuke masallaci ku cika ku sallah ku tashi amma maganar ruhi zuciya rai ina wannan ba ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yana daga ciki qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya manya suka ce inna la raka fi safahati muna ganin kaiwawa ne wa inna lanadunnuka min al-kadibin muna ganin kai makareci ne ma haka yace qala ya qawmi laysa bi safahatu yace wallahi ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzuni ne daga ubangijin talakai haka Allah yace waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina annan Musa ya zabo mutum 70 bayan yana zuwa ya je magana da Allah ya ranan nan ya je yayi magana da Allah suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi aka ce ya zaɓo mutum saba'in ya zaɓo mutum saba'in sai da aka je suka ce to su yanzu ba masu yadda ba dole kawai in ma annabi musa bayan fa sun ji maganan allah ba a gabansa annabi musa yana magana da allah allah ya bashi amsa an gama suka ce a ina ai sai dai in allah zai fito kuru-kuru magan shi tukunna wai da ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah sai in allah ya fito kiri da mu zo mun gashi sannan za mu yadda amma ba haka ba to ba za mu yadda ba Allah madaukakin sarki yace falamma akhadathum ar-rajfatu lokacin da tsawa ta kama su qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabli wa iyya annan Musa yace Allah da kaga dama ka halaka mu da mu da su kafin mu zo wannan lokacin wannan matsalar ta faru yace atukulikuna bima fa'ala sufaha'u minna Allah yanzu kan halaka mu saboda abinda wasu wawaye suka yi daga cikin mu in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafilin to shi yasa Allah ya faɗi cewa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata malamai sun ƙara wa juna ilimi akan suwa ake nufi da as-subha a nan gurin wasu suka ce wato humun nisa'u sune ainihin wato mata da haq yace an-nisa'u min asbahi as wasu malamai suka ce wannan maganar da haƙi ya yi zafi da yawa ya dai kalli iyayenmu mata ya ce su suka fi kowa wawanci an fahimta a mujahidi ya ce na harrijala allah ya hana mazaje an yi utun nisa'a amwalahum an yi utun nisa'a amwalahum su ɗauki mata su ba su dukiyoyinsu wa hunna su faha ummin wato ya ce a nan gudun su ake nufi da ainihin wato wawaye don haka ainihin wato imamu zuhuri ya faɗa wato wasu suka ce humul auladu su ne yara wasu suka ce la tuti waladaka safiha malaka idan kana da ɗawawa kar ka ɗauki dukiyarka ka bashi allazi huwa qiyamuka ba'adallahi ta'ala wa yusiduhu wanda ba wani abu da ka dogara da shi a rayuwarka ta duniya wanda ka tafiyar da rayuwar daga wannan dukiyar sai Allah madaukakin sarki idan ka ɗauka ka bashi shi bai san ciwon kanta ba sai lalata ta dan haka duk wanda yake da ɗa. dan da bai san ciwon dukiya ba to ya zama sabi ka dauki dukiyar ka ka bashi sannan wasu ka ce ainihin wato hiya mar'atuka safihatu wa ibnatuka safi idan kana da mata wawuya wacce bata san zafin dukiya ba ka san ana samun irin wannan ka zo ka samu ka siyo TV da tsada an balle ci mu, ka ce ya aka ta ce ita ma wallahi bata san yadda aka yi ba sannan ibnu abbas ya ce la ta'tamad ila malik alladhi khawalaka allah wa ja'alahu laka ma'ishatan fatutiyahu imra'ataka aw banika fayakunu hum alladhina yaqumuna alayka yace kada ka dauki dukiyar da Allah ya kwarara maka wanda da shi zaka rayu ka mika wa ɗanka ko ƴarka ko ɗan wato matarka ko yayanka kai ka dawo gefe yanzu sune za su tsara maka yadda zaka rayu yace ina ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك كريك دوكيرك ka inganta shi. yace kai a matsayinka na uba da ka sha wahala ka tara kudin kai kamata ka dinga tsara yadda za a kashe kudin yadda ya dace da ainihin wato shari'a shi yasa kalbi yake cewa idan alimar rajulu anna mar'atahu safihatan mufsidatun idan mutum ya san cewa matarsa wawuya ce bata dukiya take wa anna waladahu safihun mufsidun sannan ɗansa wawa ne bai san zafin dukiya da ɓata ta yake ci falayen bari an yi salli da wahidin min huma alamali kar ka ɗauki ɗaya daga ciki ka ɗora akan dukiya ka fayu su da husi lalata shi sa'id ibn jubairin da ikrama yace huwa malul yatim yakunu indaka shine dukiyar maraya da yake gurinka kada ka ɗauka ka bashi wa anfiq alaihi hatta ya bulo? ka dinga ciyar da shi har sai ya balaga ya faɗa da haka malamai da suka ainihin wato ƙara wa juna ilimi kamar a tafsirin al-munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj yace as-sufaha'u anan gurin jam'i ne na safihu yace wa huwa al-mubazziru min ar-rijali wan nisa'i was subyan duk wani al a namiji ne ko a mata ne ko a me ko a ƙananan yara ne in dai almubazzari ne to shine safihu waye almubazzari alladhi yunfiqu malahu fi ma la yanbaghi wanda zai dauki kudin sa ya kashe a inda bai dace ba wala yuhsinu tasarrufa fihi kuma bai iya ainihin wato juya dukiyar ba yanzu wanda ya tara makaɗa aka dauki kudi aka kashe mawaka ya kashe kudi inda ya dace Allah ya ce wala tubaddir innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya tsare da haka mafi yawancin shugabanni yanzu da haka ga mutum ya gama boko amma safihun ne wawa ne ba haka ba ne saboda suna ɗaukar kuɗi su kashe a inda bai kamata a kashe ba ko kuwa saboda haka Allah ya shirye su wannan fa ba ni na faɗa ba malamai ne suka faɗa suka ce as-safihu huwa al-mubadhdhiru min ar-rijali wan nisa'i shine wa alladhi yunfiqu malahu fi ma la yanbaghi wanda yake daukar kuɗi ya kashi a inda bai kamata ya kashe ba shine wa shine as-safihu to irin waɗannan Allah sai ya ce wala tu'tus sufaha kada ku ba wawaye amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyar da Allah ya ce ku kula da ita ku ku dauka ku basu amma warzuquhum fiha ku azurta su ta hanyar basu abin da za su ci dan haka malamai suka ce aka ce fiha abinda aka samu na ribar dukiyar shine fiha dan haka Allah bai ce minha ba inda ya ce minha to yanzu daga uwar kudin ne za a dinga ɗibowa ana ba shi marayin yana ci tunda dukiya ce da ake jujjuya ta ana ciyar da ita gaba ana samun riba ko to dan yana da buƙatar abinci to a cikin fiha ribar da aka samu ciki za a ɗakko a bashi wani abu ya sannan wa kusuhun sannan ku ainihin wato tufatar da su fiha a cikin ribar da ake samu sallah ta yi zai ɗinki zai yi harkokin sallah sai a ɗakko sai a yi sai a bashi a cikin wannan dukiyar sannan wa ƙulu da hum ƙaunan ma'arufa ku dinga ainihin wato faɗa musu magana wacce take ainihin wato magana mai kyau don haka a cikin ainihin wato alƙurra akwai wanda suka ainihin wato karanta kamar ibn kasir da asim da hanzar da imam al-kusa'i sun karanta ainihin wato qiyaman bil ya ma al alif huna sannan akwai wanda sun karanta kamar nafi da ibn hamir sun karanta ainihin wato wala tu'tu sufa amwalikum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sun karanta ainihin wato qiyaman akwai wanda sun karanta qayyiman duk sun karanta ba gairi alif imam shadibi yana cewa qasrun qiyaman amma yaslauna dhumma kam safanafi'un birraf wahidatin wahidatin jala haka imamu shadibi yake faɗa ainihin wato a cikin shadibiya dan haka sukan ci in an ce kiyaman shine alkiyama ma yaqumu bihi shay'u fal amwalu dukiya ja'alahu alhallahu ja'alaha Allah ta'ala qiyaman ai taqumu alaiha ma'ayishin nas ita ce mutane suke rayuwa akanta wa masalihum ad-diniya wad-dunawiyya duk wata maslaha ta duniya da ta addini daga ƙarshe idan an gama akwai abin da ba zai warware ta ba sai da kuɗi ba za ka dai siyan makifon ɗin nan ba shagon in yamuri ya ce ina kuɗi ka ce masa daga masjidu a halil baitu wa sahaba ne kai kasanta shi ba wata masjidu a halil baitu wa sahaba da ya sani kuɗi kawai ya sani ba haka ba ne yadda mutane na ta ƙorafi ba a sa tafsiri ba bana matsala ce ta kuɗi idan ba kuɗi abubuwa da dama na addini ba za su tafi ba ba haka ba Allah ta'ala ya shirye da mu akwai maganar da ya kamata mu yi amma ba yanzu bane lokacin yin ta malaman tafsiri sun ambaci kalman ainihin wato kiyaman a qur'ani da wajen ma'ana har guda ainihin wato 12 kuma ana nuna mun cewa lokaci yana hararar mu amma za mu yi kokari mu tsaya anan kuma Allah ya ta gobe za mu ci gaba ne ba za mu tsaya anan ba in mun zo wata gaban mai ainihin wato wa'annan bayanan Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ainihin wato tsare mana ainihin wato imanin mu da haka dukiya a neme ta ta hanya mai kyau kuma a kashe ta ta hanya mai kyau wani mawaki yayi waka yace kudi a kashe su ta hanya mai kyau to kafin a kashe kudi ta hanya mai kyau to a nemi kudi ta hanya mai kyau sai a kashe kudi ta hanya ta hanya mai kyau idan aka kashe kudi ta hanya mai kyau ba a neme su ta hanya mai kyau ba to akwai matsala da haka abinda za mu ƙara a jimlarsa shi ne kuɗi a neme su ta hanya mai kyau sannan a kashe su ta hanya mai kyau wannan shi ne zaman lafiya allah maɗaukakin sarki kuma ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya don tsarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh